والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan daren da juma'a daren 25 ga watan rabi'ul awwal hijira 1444 wanda ya dace da daren 21 ga watan oktoba 20 na farko Allah madaukakin sarki cikin ikonsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na bidatul mustahid wa nihayatul muktasib da kuma littafinmu na asafiyatul tamwil al-islami ba mu gushe ba muna farko-farkon babin taimama farko-farkon babin taimama mun ce akwai ƙauli biyu ƙauli na jumhur da kuma ƙauli na wasu sabbai umar ibn khattab da abdullahi dan mas'ud kan cewa taimama kan yana halattar da abinda wankan janaba ke halattarwa wato taimama yana iya zamantowa musanya ko yana iya zamantowa alternative ko yana zamantowa badal ga wankan janaba ko ko ba ya zamantowa badal ga wankan janaba sai ga albala kawai jumhurin sahabbai da sauran al'umma sun tafi akan cewa idan taimama ke zamantowa badal na alwala haka ma yake zamantowa badal na wankan janaba ruwaya daga umar ko fatawa daga umar kuma yadda <clears throat> za mu kara karantawa a jisai nan gaba da abdullahi ɗan masu suna gani taimama na towa badal ne kawai ga alwala bawai wankan janaba an fahimci yau ibnu rushut ya ba mu dalilai biyu waɗanda suka kawo wannan saɓani dalili na farko daga aya kamar da muka yi bayani makon da ya wuce dalili na biyu kuma hadisai da suka zo wannan babi wanda dalili na biyun za mu tashi dalilin wannan saɓani nasu irin fahimta da suka da aka yi bambancin fahimta da ya zo kan wannan ayar ayar taimama kenan dalili na biyu hadisin da suka zo wannan babi wato babin taimama wanda suke ganin wannan hadisai ba su shafi eh, abinda ya shafi wankan jirawa ba masu na magana ne kan alwala kawai wazi آه. بسم الله الرحمن الرحيم وأما ارتيابهم في الآثار التي وردت في هذا المعنى فبين ودون شيء سبب النبي أما شكر سوء شكر سوء أن صحابي قد أبي إلى حديثي دفت cikin wannan ma'ana wato ma'anar taimama tana iya zamantowa alternative ga wankan janaba ma fa bayyinan a fili yake wannan shakka ta su a fili take cikin nassin hadisi fa bayyinan a fili yake mai masar rajahul bukari daga hadisin da imamul bukari ya ruwaito wa muslim da kuma imam muslim imam al-bukhari a hadisi na 3,380 imam hadisi na da abin nan eh, ce 368 hadisin shi ne an na rajulan ata umar radiyallahu anhu wani mutum ya zo wa sayidina umar Allah ya kara masa yarda faƙala sai ya ce da shi a janabtu janaba ta kama ne a janabtu janaba ta kama ne falam adidil ma amma kuma ban samu ruwa da nan wanka ba faƙala sai umar ya ce da shi umar na masa fatawa kenan la tusalli kada ka yi sallah tun da yanzu janaba ta kama ko ba ka da wanda za ka yi wanka to jingina sallar sai lokacin da ka samu ruwa ka yi wanka sannan sai ka yi ka biya sallar ko ka yi sallar sai da na umar lokacin da yake wannan fatawa akwai sahabi abu mai misali yana tare da shi faƙala ammar kai ammarin na yasir ba a mawuzarin da zai ammarin na yasir ko ya sahabi ammarin na yasir yana tare da shi faƙala ammar sai ammar ya ce da shi amma ta turu ya amiral mu'minin ba za ka tuna ba ya kai amirar mu'minin ba za ka tuna ba iz ana wa anta fi a lokacin da ni da kai mu biyun duka muka kasance cikin wata ƴar ƙaramar runduna ta soja ce annabi ya tura domin aiwatar da wani aiki daga tacce sariya ƙaramar runduna ta soja wadu ce abin da ake kira unit wani unit na soja fa'ajinabna da ni da kai duka sai janaba ta kama mu falan jibin ma'a ba mu samu ruwan da za mu yi wanka ba fa amma ana fa amma an tafi fa amma an ta amma kai falam ta salli ba kai sallah duk da kuma lokacin sallah ne wa amma ana amma kuma ni fata ma'attu fit Rabi sai dai birgima cikin ƙasa ta yadda duk ƙasa zai shafi jikina fasallaitu na yi sallu kama na abu zara nan ya yi ƙiyafi ne tunda alwala eh, jaraba ta abin nan taimama a lokacin za ta zamanto musanya ga alwala za a shafa yi za a shafa hannun a shafa fuska sun da wanka kuma zuwa abu ne na jiki gaba ɗaya daga ba dai bari ya ma gaba ɗaya ko ina ka sa ya taɓa jikinsa ce to ai ni abinda na yi kenan kai ko baka ka yi sallah da muka dawo daga wannan unit na soji muka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma kana yaktika an tadriba bi yadayka amma abinda kai din nan daidai ne shine daidai amma mushkilar ka kawai kai girgima kai kike tsiri da jaki yake fata ma'aftu a wata ruwa fata marraftu duk dai maganar su ɗaya ne an fahimta ko ai taqallabtu taqallabtu fil ard mai tijjiyawa cikin ƙasa, ko girgima dai abin da kira da Hausa girgima kai abinda kai amma shi ne daidai amma ba kuma birgi ma za a yi da kasa ba irin yadda ake yi taimama saboda wato taimamar ta yi aikin da alwala ke yi shi za ka yi harin ba a bukata wani sai rikicin ka taba ya taba kasa inna ma ya fi ka an ya ishe ka an tabiriba biya dai ka wato ka bugi ƙasa da hannayenka biyu ko da tafukan hannayenka biyu ka taba ƙasa da tafukan hannayenka biyu sun matan kufa fihi ma daga nan kuma sai ka goggoge tafin hannunka ka shashka ko ka karkaɗe ta yadda karka sanya ƙasa a ka lokacin da za ka sha wuce ka karkaɗe ko sun matan kuka fihi ma sannan sai ka hure tafukan hannayenka ko ka karkaɗe tafukan hannayenka ثم تمسح بهما وجهك وكفيك daga nan sai ka shari fuskarka da hannayen da kuma kafukan hannayenka mun ce wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim to rawaito shi taba wannan wani abu ne da ya faru tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na raye ba mu sani ba a shekara ta nawa Allahu ala amma dai bayan annabi ya rasu abubakar ya yi khilafa na shekara biyu da rabi da ɗan wani abu ban sani ba ba da tarihin wani lokaci abu ammar yake gayawa aka yi wa umar fatawa bayan ya karfi khilafa a shekarar sa ta farko bayan shekara biyu tun da shi umar ya wajen shekara goma yana mulki ko a shekarun ƙarshe ko wani abu almuhim dai an na samu lokaci kuma da ya riga manta da abubuwan nan da suka faru fata ala umar sai umar ya ce wa ammar ibn yasir ittaqilla ammar ka ji tsoron Allah fata ala sai ammar ya ce da shi ah, amiral mu'minin in shi ta da muhaddis bi in ka so ka ba da umarni ba sa ka kowa wannan hadisin in baka yi da abin nan ba ni dai abin da ya faru ke nan suna ma baka kai kamar kamanta wannan wani abu ne ya wafi babin ruwaya a sashin ruwayar wannan hadisi na lafuza sun zo kamar haka annahu qala lahu umar cewa sayyidina umar ya ce wa sahabi ammar nuwalli kama tawallaita ni yanzu ba zan tuna abin da kamar yakin nan masu da kai ka faɗa za a karya ta ka za mu ji tsintar da kai abin da ka ji tsintar shi ke idan haka ya faru ni dai ban tuna ba to kuma ba ta yiwu abin ya faru saboda haka an dawo shi abu zar ne kawai ya zai gaya wa annabi abin da ke faruwa ya gaya mata ga yadda yi eh, sannan eh, ta yi bai gaya mata ga abin da umar ya yi ba balantana ya ce ga abin da umar ya kamata ya yi saboda haka annabi ya gaya masa a to ai ba sai ba birgima za ka yi kawai ga yadda za ka ga yadda za ka yi ta وخرج مسلم har yanzu imam muslim ya ruwaito hadisi an shaqiq daga sahabi ya ce yace kuntu na zan, ina zaune tare da abdullahi dan Mas'u. wa abi musa da kuma abu musa al-ash'ari sahabbai biyu ya ce na kasance ina tare da eh, ابن مسعود ده أبو موسى الأشعري ابن مسعود شنو شيني ما في جلمة هو ما مذي علمي أتبه ودنا أبو عبد الرحمن فقال سي أبو موسى يتي فقال أبو موسى سي أبو موسى الأشعري يتي يا أبو عبد الرحمن ما لم جلمة عبد الله مسعود نعم سكون يا أبو عبد الرحمن ya ce abu abdurrahman a ra'aita ba ni fatawa mana me kake gani lau an na rajulan ajinaba da mutum janaba za ta kama shi falam ya ji bilma a shahararmu da zaman to bai samu ruwa ba har na kwata guda kai bayan sa'uwa ya zai yi to kai bayan sa'uwa da sallah ya zai da sallah فقال عبد الله لأبي موسى عبد الله بن مسعود يقع أبو موسى الأشعري لا يتيمم بغيت يوم وإن لم يجد الماء شارا قودا بيسام روانا أو وتعي بذي يوم فقال أبو موسى أبو موسى الأشعري يتبشي وعندما كمر يا سنفهم عبد الله بن مسعود كنا kuma ya masa wannan tambaya domin dai ya kara fahimtar lalle haka yana kan wannan bakarsa kuma me ya hujjarsa duk daga hujjoji ƙarara da suke nuna cewa ba haka ya kamata ba فقال أبو موسى في أبو موسى الأشعرية فكيف بهذه الآية في سورة المائدة إذا ذاك da ونن آية في سورة المائدة هو مي مطعين ونن آية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا kamar wannan lafazi falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tsayiban ya zo cikin suratul nisa wanda ne asalin ayan taimama kuma ya zo cikin suratul al-ma'ida kamar da muka yi bayani makon da ya wuce faƙala abdullahi sai abdullahi dan masu ya ce wa abu musa abdullahi dan maso ga abin da ya fara ya ce lauruki salam fi hazihil aya da an ba su dama a wannan aya cewa in ba su samu ruwa ba su yi taimama masu jarabar ke hmm? su yi zalla la'aushaka izabara da alaihimul ma'u an yana kusa suna dab da a ce da sun ji yi sanyi-sanyi masu ce ba su yi wanka ba ta yi wanka mu ba za mu buɗe wannan ƙofa ba kada fatawa fasawar ba da ƙarfi shi yasa ba masawar bayin da zai ah, ana tambamu bi sa'id fa abu musa li sai abu musa al ya ce to akramaka allah kamar da ce. shi abdullahi dan masu shi ne babban malami cikin su abu musa lashari ya ce to aka da mukalla alam tasma li qawli ammar baka ji maganar ammar ba ne hadisin ammar baka taba jin sa ba ka san shi ba baka san hadisin ammar ba ne wa zakara lahu al-hadith al-mutaqaddim saboda haka abu musa lashari ya gaya masa hadisin nan da ya gabata matsazo amma ya san ya abin nan ya yi bayanin ko wanda imam al-bukhari da muslim suka ruwa fakara hu abdullah sai abdullah dan matsoro ya ce da shi alam tara umar lam yaqna bi qawli ammar kai kuma ba ni labari mana baka san cewa umar bai gamsu da maganar ammar bane wato dai abdullahi dan masud yana sani amma dai wannan dai ya zama shi fahimtar sa kenan ko yana tare da umar ba a san wasu sabbai da suke tare da su ban da su biyu kawai a wannan ta nan magana ta kare na ji abin musa bai sake tanka masa bai kyale shi ibn rushd ya ce lakin al-jumhur ko lakin al-jumhur wabi idan muka ce lakin lakin sai mu ce al-jumhur idan mu ce muka ce lakinna sai mu ce mu al-jumhura yawa lakin ba ya sa nasu ba amma lakinna shi kamar anna ne da inna zai wajabta nasu ba lakin al sai da su jumhur ra'aw su suna gani bi rushd anna zalika thabata min hadisi ammar wa imran ibn al-husayn wannan magana ta cewa taimama tana isan mawankan janaba abu ne da ya tabbata daga hadisin ammar ibn yasir da imran ibn husayn ko ibn husayn karajahu al-bukhari hadisan biyu duka imam al-bukhari ya rawaito su wa Isiyana umar cewa mantuwar da umar ya yi cewa shi ya manta hakan ta taba faruwa da su a wani karamin unit na soja tsariya da suka fita bayan kuma sun dawo ga abin da annabi ya yi mantuwar da umar ya yi hmm? laisa mu'assiran fi da amali bi hadisi ammari bayan zanu mai tasiri ba cikin wato game da aiki da hadisin da amma rumu ya zira rawaito wanda hadisi ne sahihi wa aiban kuma ana mutu jumhur banda ma hadisin amma rumu ya da imran ibn al-husayn wanda duk hadisai ne ingantattu na koli akwai wani hadisin ma da wanda wata kila ya kara fito da komai billah billah fa'inna mutadallu bi jawazi tayammum lil junubi wal ha'ibi hada zu jumhur jumhurun sahabbai da dukkan tabi'i da dukkan tabi'i tabi'i da dukkan al'ummar musulmi har kiyama hatta yin hujja bi jawazi tayammum ta hanyar halaccin tayammuma ko wajibcin tayammuma za a ce ma lil junubi ga mai janaba wal ha'ibi da mai haila in jininta ya ɗauke na ce wajibi domin zai zama to wajibi mai janaba ba da ruwa sannan lokaci zai wuce wajibi ne ya taimama domin ya ba da sallah cikin lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yawo shi hujja har yanzu bi umumi qawlihi alayhi salatu wassalam da umumin fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ju'ilat li al-ardu masjidan wa dahura ju'ilat li ardu masjidan wa dahura an sanya mini kasa an mayar mini ko an sanya mini kasa a matsayin wurin sallah ko ina ma ina iya sallah ko ina a kasa sannan kuma an mayar min da kasar inda da zama to mai tsarkakewa mai tsarkakewa nan umum mai tsarkakewa domin abinda alwala take sharaɗi ya yi shi mai tsarkakewa domin yin abinda wankan janaba ke ba da dama a yi shi mai tsarkakewa eh, domin yin abinda ah, wankan ɗaukewar haila ke yi ko wankan ɗaukewar duki ke yi شيني معناه بعموم وادي واما حديث عمران بن الحسين اما شي حديث عمران ده مكاي مغانن اشاره بعد ده ان كان مثل تو غانن سنن فهو شيني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واتو ترانا النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يسلم على القوم annabi ya lura ya ga mutane sun yi sallah wani mutum ya koma gefe ba a yi sallah tare da shi shi ne mana ra'a rajulan mu'tazilan ya ga wani mutum wanda ya keɓance gefe bai sallah da mutane ba lam yusalli ma'al qawm bai sallah da mutane ba faƙala ta annabi ya ce ya fulan wani ama ya fi an tusalli ya ma'al ƙaun bai ishe ka ba baka gamsu ba ne a ce wato da sallah tare da jama'a ko ba ishe ka ba yin sallah tare da jama'a fa kala sai ce ya rasulullah sai ya manzo Allah dalili da yasa ban sallah da in nan ba asabatni janaba wala ma janaba ce ta same ni kuma ba ruwa ban yi wanka fa kala sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan kamar لا نتيري بسيط لا الحبيث من إمران فقال صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يتي عليك بستعيف إنا هو روكك نتي أبن نمو أبن دي بيانا فإنه يكتيك هاي الشركة هاي الشركة بإذنك وكا أبن دي نباك هانا ابن ولموضع هذا الاهتمام saboda wannan iltimali da ke cikin wannan aya da kuma irtiyabi shakka da ke cikin hadisin ammar wadu wanda umar shi ce bai zai tuna ba a mushkila ga wani hadisin kuma nan fili a wanda ba maganin irtiyabi a nan saboda wancan itimali a talafu halliman laisa inda huma'un saboda ma wannan itimalin aka sake wani kilafi kuma har yanzu halli man laisa indahu ma'un an yaqa'a ahlak wanda ya san bai tattalin ruwan wankan janaba ba bai da ruwan wankan janaba tabbas ko ba ruwa rijiyarsu bai samu ba bai samu ga ruwa ba ba abin nan wurin wannan mutum kuma ya san akwai sallar asuba yana da dama ya kusanci iyalinsa ko ba da wannan dama amla ya tsauha ko ko ba da daman takun iyalinsa ba da daman saduwa da iyalinsa ani halabi zulil junubi yammu ko yana halatta na nufi ko yana halatta ga mai janaba ya taimun wato wanda suke ganin cewa mai janaba taimawa ba ta isa mai janaba dama za su haramta wa wannan kusantar iyalinsa tun da ya san bai tattalin ruwa ba an fahimta? yawo ta sai mutu tsaya ku karatunmu na yau kan dalla dalla Hmm? eh abin da za mu fahimta dai kusan umar yana kan bakansa domin shi wannan hadisin imran da yawa bai san shi ba sannan kuma hadisin da muna yasir wanda kissar ta shafe shi ce ya manta amma dai shi yanzu ba wa karanta shi yake ba yace na jibinta maka kai abin da ka jibinta zai ka kai wannan amma dai ni tun da ni ba ni tabbas kan wannan saboda kusa yana kan bakansa wannan shi ya sa abdullahi dan mas'ud da abu musa ya ga yake mamakin shi ma irin wannan fahimtar ta zai ke ci a to gai aka rabu kallahu bai kake daukan hadisin ammar sai ce masa to ai ba ga cewa hadisin ammar ai akwai mushkila ce domin wanda aka yi kisan tare da shi ya ce shi ya ba zai tuna shi ma abdullahi dan mas'ud yana nuna kenan bai san hadisin ibrahim hadisin imranu ibn husayn ba ko imranu ibn husayn ba wadi ina ga da sun san wa'annan hadisai guda eh, da dukan su biyu da sun san wannan hadisi na imranu ibn husayn da bai kamata a samu matsala ba hmm. babu ruwa ta ba ba ba ruwa kuma suka yana tambaya mutu cikin mota lokaci kuma zai wuce mota ba ta tsaya ba balantana ce zai alwala watakila ma ba alwala ma watakila ba da wurin ma da zai sallah ana iya samun wannan ko jirgin sama ko wani abin da kuma lokaci zai wuce matsabar jamhur shi ne haramun ne lokaci ya wuce ba tare da kayi sallah ba ko wani irin hali ko wani irin hali malikiya su suna da magana kan cewa kana iya bar sallan sai daga baya ka biya ma gaskiya hujjar ba ta da ƙarfi hujjojin jamhur su ne masu ƙarfi inna salata kana da mun gida ban mawdu'a da sauran nasoshi da yawa wanda suke Sau saboda haka mutumin da yake cikin mota ga lokaci zai wuce ba ya da alwala saboda haka wannan dan kura ƙura da cikin motar ya yi alwala da ya taimama da shi ya yi sallah duk inda ta kama duk inda ma آه، وحيث ما خرجتم وحيث ما نعم وحيث ما توليتم فثم وجه الله إن الله واسع عليم رجل الشيخ رجل البقرة وين دوك بالجنة ألا ما شاء الله نعم شابنا نوع لا متأشئة لتاجمنا أفافيات اساسيات التمويل الإسلامي نعم شيرين دبي رأيناني بذلك أحسنت نعم أنا لا متأشئة كتاب muna magana dai kan abin nan al-mu'ashirat index da kuma al-ikhtiyarat option wadu muka ce su waɗannan duka abubuwa ne wanda suke ba su da hakika saboda haka musulunci baya itibarin su ba mallaka ba ce ta hakika wadu bismillahir rahmanir rahim falau anna insanan da za a ce wani mutum imtalaka sahman ya mallaki hannun jari fi sharikatin min ash cikin wani kamfani daga cikin kamfanoni wa akhar sannan wani mutum kuma imtalaka siyaran shi kuma ya mallaki abin da ke kiransa abin nan option ya mallaki dama na ya sayar wa wani ko wani yau mai kama da wani yana da option da shira isami domin siyan abin nan hannun jari a wannan kamfani samun lafilka sharikati nafsiya yana da damar sayan hannun jari a wannan kamfani hmm? kaga mutane biyu kenan ku wannan shi yana da hannun jari wannan kuma ya mallaki haƙƙin sayan hannun jari a kamfani wannan mallakan haƙƙin ya to ya mallaka wannan kuma ya mallaki hannun jari muƙaddara hannun jarin wannan kamfani ya kai miliyon 200 kai mu ce kana da hannun jarinka ya kai darajar miliyon 20 kai kai kai kai mallaki ne na wani bangare na kamfani shi kuma wannan yana da abin da ake kiransa option na haƙƙin yana dama ya siya an fahimta? so shi wannan haƙƙi kawai yana da haƙƙin dama ya siya haƙƙin eh, mallaka haƙƙin dama ka saya shi mallaka haƙƙin abin nan wani bangare na kamfani ne wani bangare na kamfani To shi ne yake da فإن ارتفاع قيمة فإن ارتفاع a wannan kamfanin wato ƙaruwar ko ɗaukakar ƙimar wannan kamfani mu ce wannan kamfani ƙimar sanda za a sai da shi yau za a sai da shi naira miliyon 500 bayan sati ɗaya bayan sati aka cewa kai ya ai saboda dalilin da dama da kimansa ya kai naira miliyon ɗari ba an fahimta kaga wanda ke da jari asali dama da jari miliyon ashirin shi ma yanzu ka ta ƙaru abin da ya mallaka yanzu ya fi ƙarfin naira miliyon ashirin wataƙila don za ka bashi wannan percentage abin da ya ƙaru ɗin yana da percentage saboda haka shi wanda yake da hannun jari dai kamfanin nan lokacin da kimar sai ɗaukaku shi ma mallakarsa ta ƙaru wannan babu jayayya a cikin wannan hankali zai aka ma ba wata matsala fa inna irtifa'a qimati as-sami yazidu fi mulki maliki wannan zai ƙara zai ƙara zai zai ƙara wa zai ƙara menene zai ƙara mallakar mamallakin wato zai ƙara mulkin zai ƙara wa mulkin sa ƙarfi yawo kamar da muka yi bayani mimma yani annahu yumathilu irtifa'an fi takwim as-suq bi tilka sharika wanda wannan yana nufin wannan yana wakiltar samun daukaka ko bunƙasa na imanta imar kasuwa ko farashi ce farashi imar farashi na wannan kamfani wanda dama abin da ke kawo wannan kuma shi shine ziyaratul talab abin da ake kiransa ƙarin nema ko kun san ƙarin nema zai sa farashi ya tashi rashin nema zai sa farashi ya tashi idan kana da motoci goma marasan biyu da motoci ne suka fi tsada yanzu to ko ma wace mota mutum ko ma mene ne siyana mu wato motoci siyana kuma masu kyau ana kuma kana da su ɗari kai kaɗai ne kake da su a gani ba ko ba wanda ke da shi a ta taraba sai ko taraba da azama kuma ana bukatar su ana saya masu hawa su saboda fasunan haka ko masu haya sun da motocin kan nan ɗari ne gashi za a samu masu biyan masu bukatan su a jami'in go za a samu a gindu da mutum biyu da bali da wukari da su ibbi da zin da su karin lamiɗo to kaga kai motocin kan nan za su yi daraja ba wani amma maki bane in dama suna farashin su naira miliyan biyar biyar ba wani abu mamaki ba ne karkanan nan sun koma na miliyan shida ko miliyan bakwai ma wakila saboda yawan nema ya samu eh, nema bukata ya taru farashi zai zai taru amma kai yanzu kana da siyana ɗari kai kan akwai wasu masu kamfanoni wajen goma irin ka suna suna da shi ɗari akwai shi a tsola da wani ne sauransu da da a ranar ɗaya za ka yi cinikin mota biyar yanzu ba wa maki wata ƙila kai sati ɗaya mota ɗaya kawai na motoci ba ta yadda za a yi dawa farashin su miliyon biyar ne sai dai ma abun zaman zamantowa mai kasa zamantowa miliyon hudu da rabi ko miliyon an fahimta? to yana ana cewa nan ziyarar tsarab yana kawo yana ta da farashi sannan kuma na tsarab yana menene yana karya farashi saboda kamfani kamfanin ku idan kimarsa ya zamanto miliyon 200 ne ko 300 sannan ya zamanto akwai akwai kwastomomi da suke bukata a sai hannun jari to na za ga cewa hannun jari zai karu ke farashin zai karu inda ana sai da hannun jari eh, abin nan miliyon biyu yanzu zai iya zama karkai mamaki ya zamanto miliyon uku ya zamanto miliyon 4 domin mutane suna bukata ko yana bukata mallaki kamfanin domin arzikin sai to almuhim da duk lokacin da aka samu wannan yanayi na karuwa karuwan talab duk wani wanda ya mallaki wani kaso a kamfanin shi ma arzikinsa ya karu akasin wannan shi ne akasin wannan da za a samu faduwar farashi zan mutane ba sa neman abin to kaga kama za ka samu asara miliyon eh, hannun jarin ka na asali miliyon 20 din nan ba wa maki yanzu da za a sai da kamfani ya zama duk abin da za ka mallaka bai wuce miliyon 12 almahim dai Eh, duk abin da ya shafi kamfanin ya shafi mallakar ka kai saɓanin wanda ya mallaki option ko wanda ya mallaki abin da ake kira ikhtiyar wani sauraka mallakar ikhtiyar ba mallaka ba ce ta haƙiƙa ballantana a ce za a yi cinikinsa a musulunci ba yadda za a yi ce don kana ina da option yanzu ni zan sayar maka musulunci ba gina wannan au ziyaratan haqiqiyatan في موجودة الشركة أو متلذكاتها mutalattikatiha ko ta ta da aka ce nan a irtifa'u talab yawan nema shi kansa yana tsara kima kuma dai wannan zai shafi duk wani mai hannun jari ko kuma ƙaruwa ta haƙiƙan gaba ɗaya kun ƙara kayayyakin kamfanin ga suna ana ganin su an ƙara jibga kayayyaki wannan dai duka zai shafe kutun da dama kowa na da mallaka a ciki al'amur lazi ya ja'alu malika sami aksara sarwata wanda wannan shi zai sa mai wanda ya mallaki hannun jari ya zamanto mai yawan dukiya al'amur lazi al'amarin da ya ja'alu zai sanya malika sami mallakin hannun jari aksara sarwatan mai yawan dukiya natijatan lirtifa ya kimata sami saboda sakamakon daguwar kimar hannun jarinsa walakin sai dai mallan zai da ziyartar da ya fulo alaiya malikul kiyar me zai menene hujjar da za ta sa ƙari ƙarin da wanda ya mallaki option kawai zai samu shi kuma menene nasa ba da hannun jari allazi wanda ikhtiyar din allazi shine hu haqqun haqqun bi shira'i samin bi tilka shirka wanda mallaka haƙƙi ne kawai na dayan abin nan hannun jari cikin cikin cikin abin nan fa huwa lam yantahi zalika samu fi'lan dan shi haƙƙin saya ne kawai mallaka saboda haka bai mallaki bai mallaki hannun jarin ba a aikace hatta na kula ballatana ma mu ce innahu malakahu inna mulkahu qad zada cewa mulkin na mu ce mulkin sa ya karu mu ci gaba saboda haka inna istiqaqa malika al-ikhtiyar li ziyadatin mumathila lallai cancantar mamallakin option ƙari kwatankwacin limastaƙawo malika sami irin kwatankwacin da irin kwatankwacin na mamallakin hannun jari laisa lahu mubarzirun haƙiƙiyar bai da wani abu na wani mai halatta shi wani abu na haƙiƙa da ke halatta shi islam yamlik ayya in bi tilka shirka, saboda mai mallakan option bai mallaki wani abu ba na jauharin wannan wannan kamfani wa inna mamtalaka shay'an mutakhayyalan kawai dai ya mallaki wani abu ne kawai da ake suranta shi a cikin kwalwa kawai ya ake su kalmir'atil ya ake su kalmir'ati at-taghayyurat allati wadda yake fita kamar yadda fuska ke fita a madubi kai zo ka kawo madubi za a ga fuskar amma kai ɗin ya cikin fuskar ai ba kai ne a cikin fuskar ba waya na? ba ji ba eh ko a fuskar kaɗin ma'ai da yanzu a fiskar ka a cikin madubin wani ya zo don ya mari ka a madubi sunan sa hukaci amma da zai juya ta gefe guda ya mare ka a kakara ka ji zafi ya mare ka shi ne mukhayyala ne ya kisu su kalmir a ka wani abu ne kawai da ake tsorantawa ba da hakika da yake fita fili kamar yadda abin da ke fita fili a madubi ke fita saboda haka shi yana التغيرات التي حصلت لمالك الثاني واتو abubuwa da masu jujjuyawa da suke faruwa da wanda ya mallaki hannun jari ana ganin abubuwan a wurin wannan amma shi ba na hakika ba ne ba na hakika ba ne domin bai mallaki komai ba yana da dama shi yana da mallaka ya sai hannun jari illa dai za a ce yanzu ya mallaki sayan kamfani mai tsada amma bai saya ba ya mallaki kamfanin bai saya ba yawwa to saboda haka shi wannan ba mu mallaki ba ne saboda haka irin wannan dama musulunci ba ruwan shi da ita wanda za a ce ko ka mallaki damar za ka sayarwa mutane da wani da sauransu ba a wani لذلك يفتقر الاختيار إلى أنصر الواقعية سبو دوانا من الاختيار option yaftaqidu ya risa yana risa unsur alwaqiya wato jauhari ko nau'in abu wanda yake tabbatacce ba mutakhayyal ba kawai abinda kawai yake ba a ganin sa hakika fala ya qaw binna hudud tamwil al saboda haka wannan baya zama baya kasancewa cikin iyakokin abinda ake kira islamic finance tamwil al bari mu tsaya nan ko na'am ya rike nasa sannan zai kyautar sannan zai kyautar alaikun salam Mm. wannan kwanan sun yi amfani wurin da kaya a hukumance to akwai kuma wanda shi bai mallaki wannan kwanan sai amfani da kwanan wani sai su kaya amma shi ya ba shi kwanan sun mm. yi kaya zai ɗaga mishi eh gaskiya dai wato eh, asalin abin ba za ka kore shi gaba ɗaya ba ka ce ba inda zai amfanar don ai shi wannan permit shi ne ai kusan option din don shi wannan da haƙƙi yana da haƙƙi ya saya ta yi watakila kai in ka zo za ka sayan da ko kana bukata za ka ɗan sha wahala ba ka da dama watakila akwai abin amma shi yana da ya mallaki wannan haƙƙi amma kuma gaskiyar lamari ya bai mallaki komai ba to amma tun da ya mallaki wannan haƙƙi ta yi watakila ba za mu kulle ƙofa gaba ɗayan wahana cewa ba zai amfani da wannan haƙƙi ba ba zai abin nan ba ko ka ce ya sayar maka da haƙƙin misali musamman ma kuma dai abin ya zamanto yana amfanarwa kuma dai kare kasan san komai haƙƙin da ya kawo ke da shi za ka saya eh, eh, abin nan eh, ba za a zurfafa ba a ce yanzu kamfanin saboda in ya tashi farashinsa ya tashi saboda haka za a sa kuɗi da yawa wajen sai da shi amma dai filan ba za a ce bai halatta ba tun da wannan haƙƙi naka ne shi kuma watakila ko kujin da shi ko ya ce zai baka wannan dama amma wannan daman ya zama to za ka ba shi kaza ni yadda nake fahimta ba za a shi, ƙoba gaba ɗaya ba eh, ba za a ce haka ba zai halitta insha Allah ta na eh ban ji ba eh a shi ne ai kana da duk dai wannan hakkin ne duk dai duk abun ne ai wannan kai kai da baka da wannan takarda in ka je kamfani ma ba za su saurare ka ba eh, amma gaskiyar lamari wannan takardun aka baka aka barka da shi za a ce ka mallaki wani abu ne na mai <laughs> amma kai kana ka mallaki dama to wannan abu kana dauke shi wata dukiya ce amma kamar da nace silan eh, wani haƙƙi ne da eh, ba za a ce ba za ka fa'idantu da shi ba saboda ka samu wannan dama illa dai watakila tun tashin farko yana da kyau saboda kar a rika wahal da mutane da yawa asali ba za a baka wannan dama ba sai in kana da karfin da za ka da za kawo kayan amma ba haka ba ka karshe za a yi ta abubuwa da wanda za su a ta wanda talakawa kai sai ka da kanka shi ma ya ɗauka abin na karshe kuma duk talaka da shi zai zo ta shan wahala na lokaci ya yi? lokaci ya to ma da hannun